yanzu bari mu koma abuja inda kudirin da 'yan majalisar tarayyar najeriya suka gabatar don samar da dokar da za ta tanadi hukunci akan duk wanda ya yaɗa kalaman ɓatanci ko labaran karya a shafukan sada zumunta ya fuskanci turjiya daga wasu ƙungiyoyin fararen hula da ke fafutuka ga fasarar rahoton wakilin muryar amurka timothy obiezu I want to deposit. Deposit. Wata gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya ta yi zanga-zanga a kofar majalisar dokokin ƙasar inda 'yan majalisa ke ƙoƙarin samar da wata doka wacce za ta shafi kafafen sada zumunta tare da daƙile matsalar kalaman ɓatanci a kafafen. Wasu 'yan majalisar dokokin ƙasar ne suka gabatar da waɗannan ƙudurori a watan Nuwamba da zimmar ganin an kare kafafen sada zumunta daga zama dandalin yada ƙarerayi da munanan aƙidu da ka iya zama barazana ga tsaron ƙasa tare da ba mutane mutane kwarin gwiwar amincewa da jami'an gwamnati to sai dai bangaren 'yan adawa na kallon waɗannan ƙudurori guda biyu a matsayin waɗansu abubuwa da za a iya amfani da su wajen hana faɗin albarkacin baki waɗannan ƙudurorin doka na iya hana 'yan najeriya faɗin albarkacin bakinsu sannan akwai wani abu mai muhimmanci a can baya bangaren shari'a ya kasance madogara ta ƙarshe ga talakawa amma a halin yanzu ɓangaren zartaswa ya gurɓata ɓangaren na shari'a Saboda haka madogara ta ƙarshe ga talaka a yanzu ita ce kafafen sada zumunta abin kenan da waɗannan ƙudurorin doka ke so su toshe. to kusan kashi ɗaya cikin uku na adadin 'yan najeriya da ke amfani da kafar intanet waɗanda aka yi kiyasin za su kai miliyan 113 na amfani da kafafen sada zumunta kuma cikin shekaru da dama sukan yi amfani da waɗannan kafafe wajen bayyana ra'ayinsu kan wasu tsare-tsare da suka shafi rayuwarsu da jami'an gwamnati idan dai har waɗannan ƙudurori suka zama doka duk wanda aka samu da laifi zai biya tare dala amurka 825 kwatankwacin kusan naira 100 kenan yayin da waɗanda aka samu da laifi laifin kalaman batanci za su fuskanci hukuncin da ya fi wannan tsauri. Amma a cewar 'yan Najeriya dokar ta yi tsauri da yawa. Ina ga kamar gwamnati ta mayar da hankalinta kan wani abu mara muhimmanci. Akwai batutuwa da dama da ya kamata ta mayar da hankalinta a kai a halin yanzu ba batun hana mutane faɗin albarkacin bakinsu ba. Sanata Sabi Abdullahi na ɗaya daga cikin 'yan majalisar da ke goyon bayan waɗannan ƙudurori. if have Idan ka hadu da waɗanda suka rasa 'yan uwansu sanadiyar rikice-rikice masu nasaba da addini ko kabilanci ba yi tsammanin za su ji daɗi ba idan ka faɗa musu cewa batun kalaman ɓatanci duk shirme ne. They smiling with you when you tell them hate speech is nonsense. A 'yan watannin da suka gabata, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama irin su Human Rights Watch da Amnesty International sun zargi gwamnatin Najeriya da ɗaukan matakan da ke daƙile walwalar 'yan ƙasar. Martin Obono, lauya ne da ke kare haƙƙin ɗan adam. A cikin kundin tsarin mulkin ƙasa, sashi na hudu ya tabbatar da walwalar jama'a, saboda haka akwai sashin da ke kare samun kowace irin walwala ga kowane ɗan Najeriya kenan akwai haƙƙi na samun walwala a fannin faɗin albarkacin baki da yin taro da cuɗanya da sauransu waɗannan fannoni na walwala su ne ginshiƙin rayuwar ɗan ƙasa idan wani abu ya same su ya zama an taƙaita wanzuwarsu kenan to su dai waɗannan ƙudurori guda biyu sun samu tsallake matakin karatu na farko da na biyu makonni biyu kacal da gabatar da su a gaban majalisar dattawa abin da ba kasafai ake gani a majalisar dokokin najeriya ba domin ƙudurori kan kwashe watanni ko ma shekaru kafin a saurare su masu adawa da wannan lamari dai na zargin 'yan majalisar da hanzarta amincewa da ƙudurorin domin a ce wasu su za su amfana a halin da ake ciki a yanzu an jingine waɗannan ƙudurori har sai an saurari bahasin jama'a a shekara mai zuwa amma dai akwai yiwuwar ɓangaren masu adawa zai ci gaba da neman a yi watsi da su